Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda a yau zai tuna baya. Babu Shin ma sauraro ko kun san akwai cutar da take sa fatar jikin mutum ta ɗaye kamar na kuturta? To wannan yana ɗaya daga cikin cututtukan da likita zai ba da amsansu a yau a wannan fili na lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke sai a biyo mu a hankali. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita za mu fara ne da wasiƙar da muka samu daga wajen habu bala mai wanki da guga tsohuwar kasuwar daura to to ya yi tambayoyi da 'yan dama to hajiya ta farko yake wai shin sabro yana rage jinin mutum ban san ko ka fahimci me saburo ba abin me ban su fahimci abin da ke da saburo ba <laughs> to ni ma ban gane ba to to malam ina fatan malam habu bala mai wanki da guga a can tsohuwar kasuwar daura idan kana kusa daga ni har likita ba san menene saburo ba eh, ko kuma sobaro da yake nufi to tun da bari dai mu muna <laughs> fatan dai zai sake rubutowa eh, eh, muna fata dai kira mu yawwa <laughs> to da ka san na ce maka ya yi tambayoyi da yan dama eh, to tambayarsa ta biyu yace ce wai yakan ga wasu suna sa tabaro gilashi na ido saboda yin karatu ko kuma rubutu ba tare da likita ne ba su izini ba shin ba wata matsala idanun nasu to wannan kin san yawanci abin da mutane ke irin wannan bai da da yawa abin da mutane ke yawanci ba su iya ganin rubutun ne duniya kan kanana to su waɗannan tabaro ɗin sukan ƙara girman rubutun ne amma bai kamata mutum rinka amfani da su kowane lokaci na tafiya ko yana aiki ba in dai mutum bai gani sosai ga baki ɗaya to ya kamata ya ji wani likita a gwada shi <laughs> to likita ka ce ba matsala sosai <laughs> gara ka fito mana ɓaro-ɓaro mu gane eh, in dai mutum na samun wahalan karatu da ko karanta abu haka ya kamata ji wani likita a dubi sa domin akwai wani abu da ke faruwa shi wannan kwayan idon da ke da ana kiran shi lens a cikin idon mutum to wani lokaci akwai wadansu da ba su iya sa yadda za ka iya ganin abu sosai a takaice dai likita ba ka wani irin glass zai sa ka rinka gani eh, sosai eh to bari a fito masa baro a takaice dai bai kamata mutum ya je dan radin kansa ya sai glashin ba gare ya je gun eh, likita eh gare ya je likita wannan ya fi amfani eh, gaskiya ne yawa <laughs> <laughs> to malamin ya zake wata tambaya ya ce wai yana gani wai ranar da idan an haifi yaro ranar da za a mashi suna sai ga wanzamai suna yanka suna sanya wuka ana yanko wani abu a cikin makogaron jariri ana ce masa hakkin wuya wai idan ba a fitar ba duka abincin da ya ci zai amansa Shin hakan gaskiya ne? A ba gaskiya ba ne hajiya. Da farko ma. Yawanci bai kamata a rinka cire abubuwan nan ba. Akwai ɗansu yara waɗanda kamar irin su belibel muke kiran su ko me eh, ko hakkin wuya eh da hakkin wuya da sauransu in ba dai suna da wannan lalura ba yawanci a nan kasashen likitoci ma sai kada a taɓi komai na yaro a bar shi yadda Allah ya kawo shi duniya Yawwa. Eh, in dai wani abu ne ya faru bayan da ya soma girma a ɗansu yara wanda aka haife su a wani laluran da suke samu. To wannan ya faru dole a je wani likita a duba amma in ba wani lalura a kyale su yadda Allah ya yi su. a to shi ma ya kara da cewa wai ana iya kokarin yanke wani abu maimakon belan ma a yi eh, kuskure maimakon a yi gyara sai a yi ɓanna. yawa ya eh, saboda haka bai kamata a irin waɗannan ba wannan abu al'adar mu ne da ya kamata mu daina hajiya to sannan kuma ya yi maganan al'adar nan da wasu suke ma 'ya'yansu kaciya tunda ya ce ana wai kuma ana yanka wani abu daga gaban mace to wannan na gaban mace din shi ma bai kamata a yi mace komai ba kaciya kenan wannan ba shi da amfani wannan yana kawo irin abubuwa da yawa da ma suna da yawa hajiya zai su da yoyi waɗansu ma zai tabi yadda suka zai mahaifansu da sauransu hajiya saboda haka bai kamata a yi wannan ba ko kuma su kamu da ciwon yoyon fitsari ba eh wannan su ya ta ɗiga kowane lokaci to wannan ba shi da amfani ka san wai ya ce wai an ce wai idan wai ba a yanke ba wayan ta girma zai hana ta saduwa da mijinta a wannan duk ƙarya ne hajiya to Allah ya kyauta <laughs> wannan ba gaskiya ba ne hajiya to Yau dai ina jin kusan filin tambayar shi za mu ansa tambayoyin nashi suna da yawa. Ya ce wai gaskiya ne ciwon asma da ciwon kanjamau da kuturta ana iya gadin su. Ciwon kanjamau. Eh. Eh, ana iya ana iya samun inda ka aure mutum ya aure in ɗaya daga cikin suka yi aure din yana da shi mutum na iya kamuwa da shi. Kanjamau kenan. Asma fa. Asma na azuma shi wannan waɗansu yara in dai akwai yan uwa da suke da shi yana wani lokaci na iya samu amma yawancin su so mu girma yakan rabu da su to kuturta kuma fa kuturta wannan shi wani ƙwayan cuta ne wanda da ake kira bacteria wanda mutum ke iya kamawa to wannan shi ma yanzu kisan domin yadda magungunan kewa a yanzu ba shi ma da yawa wannan ba a gadon shi haka To, eh. a saboda haka shi kanjamau ɗin ma ba gado ake ba sai dai idan miji ko mata ɗayansu yana da shi zai iya ba ɗaya eh zai iya ba ɗaya eh to baya ga haka ko kuma an dora mutum jini ko eh ko an dora wa jini ko kuma irin mutane masu mugun halayen da suke makansa alluran kwayoyin mugayen kwayoyin nan da ake allura da su to to Allah ya eh, kyauta to wannan ana iya kamuwa da ta wannan to likita sai kuma wasikar Muhammadu Maraya unguwan Tibi a can akwatin gidan waya ashirin lafiya jihar Nasarawa. To ya rubuta wasiƙar ta daɗe da yake kasan mukan yi ƙoƙarin yin adalci wasiƙar da muka fara samu ita za mu karanta. Eh To ya rubuto wasiƙa ya ce wai don Allah ka taimake shi yana fama da ciwon baya. Ya yi shekaru goma sha biyar. Yana mishi zogi yana kuma murɗa masa ciki. Baya jin daɗi. Shi yasa ya rubuto wannan wasiƙan. Ko za ka faɗa mishi maganin da zai iya amfani da shi? to da yake wasiƙa ta ɗan jima kafin mu zo kanta in dai mutumin yana kusa ma to ciwon bayan ya fi shekaru goma sha biyar kenan. ya fi goma sha to to likita wacce ansa za ka ba malam muhammadu ansa na farko kin san dai ba mu faɗan magunguna da za a yi amfani da su kowane irin ciwo ne ba mu yi haka don ka a ma mutum barna eh don ba mu tabbatar ta rediyo bayan da za mu tabbatar da abin da ke samuwa daga mutum ko wani irin ciwo yake da shi don waɗansu ciwowukan suna da alaka da juna. Eh. Saboda haka ba mu da to Malamin na da ciwon baya ne kuma yace cikin shi na murɗewa. To akwai ciwo ka da suke faruwa yadda za ga mutum ko yana da ciwon koda, ah, wani lokaci za ga mutum na ciwon koda ko wurin mafitsara to wani lokaci zai sa zai kawo mutum ciwon baya. Au to. Eh waɗannan suna faruwa haka. wato eh. shi yasa yake jin zoge kuma cikin shi ta murdawa eh wani lokacin ya murda kuma duk akwai inda suke domin waɗansu akwai irin jijiyoyin da ake kira na suka harhaɗu wani lokaci saboda haka in dai ciki na zuƙiya ko ne suma zuƙiya na ciwon jiha to akwai wani abu da kuma ke faruwa a saboda haka kamata a je wani likita a gwada shi sosai akwai takamaiman likita da zai je ne ko koyi kamar yadda ya rubuto mana wasiƙan idan ya je haka zai yi bayani eh je kurin kowane wani likita ne za a dube shi in dai abin ya tsanani akwai likitocin da suka gwanance akan wurin a wadda dan adam mafi tsara sannan wanda za su iya bashi magani har na baya din ma eh, in dai kuma ciwon bayan ne kawai ko kuma dai wannan tsugan cikin kawai haka ne duk kawai ya faru ne kawai ba ba wanda bai da wani alaka da ciwon bayar to za a kwadansu magunguna da za a iya bashi a kwadansu irin abubuwan motsa jiki da za a ce wanda za su taimaki ciwon bayan To Allah. inda yana ciwon baya kin san kullum muna ba mutane shawara inda kana ciwon baya kada ka rinka kwanta akan katifa mai taushi. Eh to amma lokaci ka rinka kwanta a ƙasa. Eh to amma likita tunda ka ce tana yiwa alamun wata cuta ne gare da ya je a duba eh, shi. Eh gare je a duba shi wannan ya fi amfani ka. Tunda kila an duba shi din aka gano ko meye ma kila ya rabu da ciwon bayan. Eh abubuwar cewa ba gaskiya ne hajiya. To Allah Ubangiji ya sa a dace. Amin amin. To shi kuma Malam Sagir Tanko a can unguwar wadata ƙaramin hukumar takum ta jihar Daraba Najeriya. To. Ya ce waɗanne alamomi ne mutum zai gane ya kamu da ciwon gyamban ciki? To abin da alamomin na farko wallahi ga cikinka na ciwo sosai. To. to wani lokaci kuma akwai waɗansu alamomi wani lokaci in ka ci abinci zai wani lokaci kan rage tsananin sa amma da ka dan da ka dan so majima sai rinka ciwon ya so mu kamuwa waɗansu ma suna amai kuma waɗansu ma an yi tsanani za ka kai bayan gida sai zama baki kirin subhana eh to wannan kana wannan dole ke sauri ka je wani likita abin don shi gyambo wani lokaci kan so jini a ciki to dan ya ma ce wai jin yunwa akai-akai shi ma alama ne eh inda ka ci abinci ka dan kowane lokaci ka so yunwa kana jin cinkin na na maka ciwo sosai a'a ce ba eh, ciwo ciwon ciki bai ce jin yunwa a jin yunwa ba alama ba jin yunwa ai kowane lokaci mutum na kan jin yunwa an dai bai ci abinci ba a ya ce akai akai eh akai akai inda kana jin yunwa kuma da ciwon ciki mai tsanani to to ne alama eh, amma idan eh. idan jin yunwa haka ne ba wata alamar eh, gyamban ciki ba yunwa ne kawai haka wannan ba alamar ciwon ciwon gyamban ciki ba ne to ana da iya warkar da gyamban ciki kwata kwata ko eh ana iya warkar da ciwon gyamban ciki kwata kwata kwata ga kin san abin da muke ba mutane shawara in mutum ya je wani likita ya tabbatar an ba shi magani kamar guda iri uku wannan aka bayar magani da yawanci bai warkar da shi iri uku ɗin nan da zai sha kamar yadda muka sha yin bayani eh, kenan domin shi ciwon gyambon ciki akwai wata kwaya da ke kawo ciwon cikin akwai gyambon ciki ɗin. akwai wani kuma wanda za a rage karfin shi wani ruwa da ke zuba a cikin cikin dan adam da ke cewa an gyara su kafin kawai to idan kuma mutum ya ya aka bashi magunguna ne ya warke waɗannan abubuwa zai yi kiyaye don kai ya sake kamuwa da ciwon to abin da ya kamata mutum ya in dai mutum na ya warke za ka ci abinci kada ka rinka cika cikin ka tatil tatil haka to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr ladan jummai ali daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya a san da ke ana ta wani ana rawa na jiki da ce ana ta wani ba ana rawa ku